mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi musa a siffar mutum ya ce masa kaiwa ne ne annabi musa ya tambaiwa mala'ikan mutuwa ya ce kaiwa ne ne ya ce ni mala'ikan mutuwa ne na zo na ɗauki ranka ne annabi musa da ya ɗaga hannu ya kwashe shi da mari sai da ya kwaɓe masa ido ɗaya waye mara akwai aiki kenan <laughs> ah, akwai aiki kenan روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم an aika mala'ikan mutuwa ya ɗauki ran annabi musa alaihi salam falamma ja'ahu lokacin da ya zo masa saffahu sakkahu wato sai ya mare shi faƙafa ainihu sai da ya kwaɓe masa ido ɗaya faraja ila rabbihi mala'ikan mutuwa sai ya koma wajen allah fagala yace. arsaltani ila abdullahi yuridul maut yace ya ubangiji ka tura ni in dauki ran wanda baya son mutuwa faqala Allah annabi sallallahu faradda ilaihi ainahu sai Allah ya mayar masa da idansa dama idan ya kwabe Waye kwabar masa da idan wajen mari annabi Musa alaihi salam wa qala sai Allah ya ce wa mala'ikan mutuwa irji ilaihi ka koma wajensa wajen wa a koma wajen annabi musa fa kullahu ka ce masa ya zo ya dahu ala thaurin ya ɗora hannunsa a kan wani sa sa namijin me namijin saniya ko a samu sa rikakke ya ɗora hannunsa a kan wannan son falahu bi ma ghattat yaduhu bi kulli sha'aratin sana iya inda hannunsa ya taba wannan gashin da hannunsa ya taba akan kowane kwayar gashi dai an ba shi shekara daya <clears throat> shekaru nawa ake tsammanin za a iya samu ka ɗora hannunka a kansa iya inda gashin iya inda hannunka ya taba to gaba ɗaya wannan kowane gashi a ciki za an ba shi shekara ɗaya allah ne ya gaya mala'ikan mutuwa ya koma ya gaya wa annabi musa salam cewa ya samu sa ya dora hannunsa yana ɗora hannunsa duk gashin da yatsunsa ya rufe ya taba to kan kowane gashi daya allah ya ba shi shekara ɗaya kala ai rabbi thumma maza mala'ikan mutuwa da ya zo ya gaya wa annabi musa to ga abin da allah ya ce da ya dawo sai annabi musa ya ga idan nan da ya kwabar masa an mayar da idan sai ya ƙara tabbatarwa da cewa eh da gaske mala'ikan mutuwa ne sai ce to Allah ya ce in gaya maka ka dora hannunka a kan sa duk iya inda gashin hannunka da ya taba kan kowane gashi dai an baka shekara daya annabi Musa ce to bayan wannan shekarun in na yi su sai kuma me sai mala'ika ya ce sun mautu sai kuma mutuwa ta to in dai haka ne duk shekarun da zai ba dai za mu kara haduwa ka dauran ba ya ce eh, kala lana ya ce dauke ran yanzu shi sai aka dauka